Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. an yi wata gagarumar girgizar ƙasa a ƙasar mexico, mexico jiya juma'a da ta yi barna a jihar oaxaca sai dai babu rahoton jin raunuka ko kuma rasa rayuka girgizar ƙasar mai karfin maki 7.2 ta faru ne a wani ƙauyen jihar da ke kudanci kusa da gabar tekun pacific da kuma iyaka da jihar guerrero jami'ai sun ce girgizar ƙasar ta yi wa waɗansu gidaje lahani yayin da kimanin mutane dubu kuma suka rasa wutar lantarki gwamnatin jihar kuma ta ce an buɗe wuraren tsugunar da waɗanda gidajensu suka lalace majalisar ministocin ƙasar habasha ta ayyana doka ta ɓaci ta watanni uku a ƙasar wadda ta kama aiki nan take an fitar da sanarwar ne a kafofin watsa labarai kwana ɗaya bayan da firayim minista hele mariam da salen ya sanar da yin murabus wata sanarwar gwamnati ta ce an ayyana doka ta ɓaci ne domin kiyaye doka da oda da kuma wanzar da zaman lafiya da tsaron ƙasa sanarwar ta kuma ce an yanke wannan shawarar ne sabili da shawo kan faɗan ƙabilanci da kashe-kashe da lalata ƙaddarori da aka fuskanta a ƙasar ethiopia ta yi fama da tarzomakin jinin gwamnati cikin shekaru da suka shige da kira a gudanar da zaɓe mai sahihanci a kuma dama da dukkan ƙabilun ƙasar. hadakar ƙungiya mai mulki ita ce ke da rike da dukkan kujerun majalisar ƙasar a yunkurin kwantar da hankali cikin wannan watan wato makon nan gwamnati ta saki sama da fursunoni 700 da aka kama yayin zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da kuma lokacin da aka kafa dokar ta ɓaci a baya waɗanda aka sakin sun haɗa da fitattun shugabannin hamayya da kuma wani fitaccen ɗan jarida eskinda nega wanda yake yawan kushewa gwamnati shugaban ƙasa afirka ta kudu cyril ramaphosa ya yaba sabon babin da aka shiga a ƙasa tare da yin alkawalin yaƙi da cin hanci da rashawa bayan murabus ɗin da magabacinsa jacob zuma ya yi wanda badakala cin hanci da rashawa ta dabaibaye a jawabinsa na farko kan halin da ƙasa ke ciki gaban majalisa jiya juma'a ramaphosa ya bayyana ƙarfin gwiwa tare da bayyana tsarinsa na farfado da tattalin arzikin ƙasar. ramaphosa ya ce ya kamata mu mance da duk wata muguwar fata da ta hana mu gaba domin yanzu mun shiga sabon babi yanzu gari ya waye an rantsar da shi ne ranar alhamis kwana ɗaya bayan tilastawa zuma yin murabus biyo bayan jam'iyyarsa mai mulki ta anc da ta juya masa baya da kuma ta nemi ya sauka zuma ya sauka daga karagar mulki ne a latilas bayan da jam'iyyar tasa ta yi barazana amfani da majalisa a kada kuri'a kin amincewa da salon mulkinsa ya kuma yi korafin cewa wato jam'iyyar ba ta yi masa adalci ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙasar jamus ta tarbi wani ɗan jarida da ya shafe shekaru wato shekara guda yana jiran tuhuma a kotun ƙasar turkiya yayin da ajiyan kuma kotun ta yankewa waɗansu 'yan jarida shida hukuncin ɗaurin rai da rai denis yushel wanda yake da izinin zama ɗan ƙasa a ƙasashe biyu jamus da kuma turkiya ya koma gida jamus ne jiya juma'a inda yake aiki da jaridar ƙasar jamus inda ake kira die world da waɗansu jaridu kamfanin alex springer da ke buga jaridar daiwald ya faɗa a wata sanarwa jiya cewa muna matuƙar farin ciki da sakin dennis bayan tsare shi a gidan yari na tsawon shekara ɗaya muna tunanin sauran da har yanzu suke tsare domin suna abin da dukkanmu muke ƙauna wato aikin jarida cikin gaskiya da naciya da kuma matuƙar ƙaunar aikin sai dai tsugune bata ƙarewa russell ba domin kafofin sadarwar turkiya sun ce an sake shi ne kafin lokacin da za a gurfanar da shi gaban kotu kasancewa kotu tana tuhumar sa da laifin leƙen asiri a madadin gwamnatin jamus masu shigar da ƙara kuma suna nema a yanke mashi hukuncin ɗaurin shekaru goma sha takwas daga ƙarshe kwamiti na musamman da ke bincike katsa london da ake zargin rasha da yi a zaben shekara ta 2016 a amurka ya sanar da tuhumar rukunin rashawa na farko da ake zargi suna da hannu a wannan yunkurin rukunin ya kunshi 'yan kasar rasha goma sha uku da kuma waɗansu kamfanonin rasha guda uku labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan nasarorin da ake samu a ƙananan hukumomin jihar Jigawa ta yadda mata masu juna biyu suka amsa kiran da ake ta kokarin yi masu don su linka zuwa awon ciki domin duba lafiyarsu da na jariran da suke ɗauke da su. Rahotonmu na biyu zai yi mana magana akan kokarin da wasu ƙungiyoyi da haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Bauchi suka yi wajen samar da maƙudan kuɗi domin sayan gadaje na karɓar haihuwa ga asibitoci da ke gundumomi 323 da ke faɗin jihar Bauchi. Shi kuwa rahotonmu na uku zai taɓo mana labarin yadda rigakafin cutar bakon dauro ya gudana ne a faɗin jihar Neja. Rahotonmu na hudu zai yi magana ne akan ƙoƙarin da hukumomi ke yi a maraɗin jamhuriyar Nijar na rangadi da suke ta yi domin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Rahotonmu na biyar wanda shine na ƙarshe zai yi magana akan illar ƙiba da irin cututtukan da masu ƙiba ke saurin kamuwa da su musamman ma cutar siga. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. bayan dagewa da masana harkar kiwon lafiya suka yi wajen bayyana wa mata masu juna biyu alfanun da ke tattare da zuwa awo da zarar mace ta samu juna biyu. Yanzu haka ana samun karuwar mata da ke tururuwa zuwa asibiti domin yin awon ciki a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi ta aiko mana da cikakken rahoto. Kamar dai yadda a kullum ake ƙara samun wayar da kai daga hukumomin kula da lafiya gami da ƙungiyoyi mabambanta kan muhimmancin zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu. A yanzu ana samun matuƙar ci gaba musamman a yankunan karkara da ke jihar Jigawa. To koyaya abin yake a ƙaramar hukumar kafin Hausa? mata masu awo kan suna zuwa dan kinga kamar jiya ma mun samu wajen ɗari da wani abu na farkon zuwa wanda suka zo bukin an samu ɗari da wani abu to yau kuma wanda suka zo kuma ba su kwanakin su su dawo to su ne wayannan da suka zo yanzu kin gan su kina ji ma hayaniya ga su nan ko ina a cike suna zuwa ana ba su magani yanzu kuma komai ya zama kyauta ake ba su magani kyauta scanning kyauta taifuwa kyauta ba wani problem wannan asibiti naku na kafin hausa kamar macen da take da juna biyu kafin zuwa lokacin da za ta haihu so nawa ya kamata ta zo awo zuwa awo yanzu ya zama so hudu farkon zuwa monday ne za su zo su yi bukin a yi investigation gwaji na jini na fisari na bayan gida duk dai abin da za a yi kuma a yi scanning to mu bukin ɗinsu daga baya kuma za su zo sa ga watannin ciki idan wata bakwai ne daga bakwai dai zuwa kasa sati takwas kuma daga takwas sati hudu kuma depending yadda ta zo don wata za ta iya zo a wata tara to wanda ta zo a wata tara to dole za mu kace shalambata kamar sati ɗaya kin gani in Allah ya sa an yi sa'a sai ta samu ko sati biyu tana zuwa idan kuka sami kamar matan da suke ɗauke da cututtuka wanda suka samu da matsalan irin cuta mai karya garkuwar jiki ko kuma wasu dai cututtukan da ba a cika son mace mai juna biyu ta kasance da shi ba da kuke yi ma matan awo wani irin matakai kuke ɗauka ɗauka eh, akwai department muna da department ɗin wannan idan aka tura su wajen gwaji idan aka je aka gano to wannan department ɗin nan muke tura su department din ne za su ba su shawara yadda za su kula da kansu da kuma yadda za su dinga shan magani da kuma yadda za a dinga yi masu gwaje-gwaje shawaran da zan ba mata a su kula da kansu idan mace tana da ciki ko da wata ɗaya ne ya kamata ta zo ta yi gwaji a tabbatar ciki ne idan aka tabbatar ciki ne in tana da matsala za a treating in ta kuma bata da matsala za mu ce mata daga wata hudu ta fara zuwa wayansu kuma rashin jini idan suka zo da wuri wai rashin jini wata a yi mata kari wata kuma ta zo da wuri dai ta fara can wayannan magunguna ga sai ta mai da jikinta sai ta mai da lafiyanta ta mai da jininta har kafin ta zo ta haihu kuma ana ba su shawara kan abincin da za su ci wanda zai sa su mai da jijininsu. madam aisalina rubert kenan babbar jami'ar kula da lafiyar mata masu juna biyu a babban asibiti da ke karamar hukumar kafin hausa a jihar jigawa malama mariya ɗaya ce daga cikin matan da suke halartar awon yara na kudu dukkanin yaran nan guda hudu kina zuwa awo ko kuma a wannan karan ne kika fara zuwa awo gaskiya gida na farko ne na zo aure yanzu wani bambanci kika samu a kan wancan lokacin da ba kya zuwa awo da kuma wannan lokacin da kina zuwa awo gaskiya an samu bambanci a akan bana zuwa hi ne isa kuma yanzu hi ne nake zuwa idan kika tashi haihuwa kina ganin za ki zo asibiti ki haihu a kwarai kuwa zan zo asibiti na haihu tun da na samu abin da nake so halimata abdullahi sashin hausa na muryar amurka daga jigawa a Najeriya. Ƙungiyar UNICEF tare da ƙungiyar tarayyar Turai wato EU da haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Bauchi sun samar da maƙudan kuɗaɗe domin sayan gadajen karɓar haihuwa da za a rabawa gundumomi 323 da ke faɗin jihar Bauchi. Wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da ƙarashin rahoton. Da yake raba kayan zuwa asibitocin shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko famasi adamu ibrahim gamawa aikin da ake mana na branding equipment da mashina wanda za a rarraba wa asibitoci in ba kuma ta ba watannin baya da suka wuce mai girma gwamna ya ji ya karbi kaya daga hannun mutanen unicef da european union wanda suka tallafa bauchi wanda shi kuma ya ware makudan kudade kamar na counterpart wanda za a hada kuɗi a taimaka wa asibitocin bauchi state muna jiran unicef na su fito da irin logon da suke so a sa a kai to at last sun yi logo ɗin kuma sun bamu a cikin counterpart ɗin bauchi state shine mu za mu branding ɗin muka branding din kuma mu za mu distribution din the cost yana kan bautista part of counterpart din muke da na wannan eh, project din so abin da kuke gani anan shi da wannan eh, delivery bets ne wanda already an fara branding din su an kusancin karfin abin bayan can kuma mashina ne akwai kuma wasu a bsadp wanda su ma aikinsu yana ci gaba da tabbatar cewa duk wani item an yi branding din shi so da daga an dawo daga hutu za a fara distributing din equipment din saboda facilities a halin da suke cikin suna bukatan wannan equipment din wanda ba a taba samun wani intervention a tarihin Bauchi State wanda ya kawo tallafi irin wannan a facilities din na Bauchi State ba to wanda suke nan a ƙasa yanzu wannan guda 150 ne babura kenan su kuma delivery beds delivery beds an fara kawo ne wannan wanda kowane ah, facility namu mata muna da gundumomi muna da gundumomi guda 323 kowane su zai samu daya so mashinan ba da aka makawo su su zama 323 don su ne su dinga fita cikin ƙauyuka wanda ba su samu zuwa asibiti ana musu outreach ana musu rigakafi ana musu wasu magunguna su kuma nan. su ɗin mayon su haka ne saboda dole ne kowane asibiti akwai gadajen haihuwa za su samu guda biyu ana maganin guda 646 kenan so yawan su kenan wanda za a fara da su amma yanzu za mu fara da guda 110 kuma mun ware guda 100 kuma wanda daga mun gama da wani 110 za mu fara da wannan ɗarin haka har sai mun cimma 323 eh, kowane gunduma muna so mu samu functional psc wanda zai aiki 24 hours a day har la masha Allah insha Allah Famasi Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. tsaya. Rigakafin cutar bakon dauro ya gudana a fadin jihar Neja tun daga ranar Alhamis takwas ga wannan wata na Fabrairu. in ji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari. Jihar neja dai ta bi sahun wasu jihohin Najeriya ne da dama da aka gudanar da irin wannan allura ta cutar bakon dauro. Kimanin yara miliyan ɗaya ne dai 'yan ƙasa da shekaru biyar zuwa watanni tara da haihuwa za a yi ma allurar rigakafin a nan jihar Niger. Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya ce naira miliyan arba'in ne gwamnatin jihar Niger ta ware domin aikin rigakafin na cutar bakon da dauro a wannan karon. Duk wani abu da ya kamata a ce an ajiye a ƙasa an riga an ajiye na kamfanin na measles. Sannan sun samu support daga World Health Organization a majalisar dinkin duniya da kuma united nations unicef da suke a hankan yara su ma sun dan bayar da su domin a yi wannan kamfanin na na Dr. Salihu Bagoma babban jami'in kiwon lafiya ne da na samu yana jawabi a wajen wani gangamin wayar da kan jama'a akan cutar ta bakon dauro a ƙauyen Gidigori da ke can ƙaramar hukumar Rafi ya yi mun ƙarin haske a kan lahalin da cutar ta bakon dauro take yi musamman ga yara ƙanana. Sanadiyan bakon dauro za ka ga yaro ya rasa kunninsa ko yaro ya rasa idonsa wasu ma har gurguncewa suke yi sanadiyan wannan ciwon na bakon dauro ɗin. Wannan shine takaici abin da bayani akan bakon dauro. To yanzu gashi wannan allura da za a kaddamar na rigakafi tana da tasiri wajen yaƙi da cutar ita ta bakon dauro. Kwarai da gaske tana da tasiri domin a baya idan wannan bakon dauro ya taso yakan addabi yara da yawa. To a baya dai matsalar rashin tsaro ne ya hana a yi aikin rigakafin a wasu sassa na karamar hukumar rafin a sakamakon matsalar masu garkuwa da mutane amma a yanzu shugaban karamar hukumar gambo tanko kagara ya ce sun ɗauki mataki. A yanzu gaskiya babu domin me sojojin da aka kamun a wuraren na wurin ɗari da hamsin akwai mobile da aka kawo guda ɗari duka suna nan suna operation so wurin na yanzu nan lafiya lau muke shi yasa na ce kuma a je a kaddamar da shi a kusharki. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta sanya shekara ta 2020 mai zuwa domin kawo ƙarshen wannan cuta ta bakon dauro a duniya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A maraɗin jamhuriyar Nijar, hukumomi da jami'ai kiwon lafiya ne suka gudanar da ran gadi na musamman domin ƙara inganta yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Shu'aibu Mani na ɗauke da cikakken rahoto. Makasudin wannan rangadi na tawagar ofishin kiwon lafiya na da nasaba da tantance sakamakon ayyukan kokowa da cutar zaben cizon sauro a jihar Maradi da ci gaban da aka samu ya zuwa akasin haka da zai sa a ɗauki matakai ya zuwa gaba. Sabilin kare lafiyar al'umma da cutar malaria. Malam Ibrahim Kaka wani jami'in kiwon lafiya a asibitin da ke kula da lafiyar uwa da ɗanta. ne magani ina aka kwana basa haraka eh, yaƙi da wannan eh, cuta wadda ake ce ma masassarar cizon sauro ne magani shekarar da shige ta 2017 wani kokari aka samu aka cimma kuma ina aka samu cikas kuma daga nan san kuma na waje maka sa gaba bisa wannan kokowa tunda kun san ita wannan masassarar cizon sauro eh, tana ɗaya ga culuta wadda ke kawo mutuwa jama'a al'umma gaba ɗaya musamman yara ƙanana da mata masu juna biyu to saboda haka ne tunda ita ce babban matsala ta mu to wani sakamako aka samu dangance da wannan musamman ma ga mata da ƙananan yara masu fama da ita wannan cuta saboda ta kawo musu illa to masha Allahu an samu ci gaba sosai an samu raguwa bisa haraka mutuwa wadda wannan masassara cizon sauro ke haddasawa bisa ga yara da mata masu juna biyu wannan ne kuma raguwa da aka samu an same ta daga mayan-mayan kawo matakai wanda aka ɗauka wanda kowa sani tunda a kowane lokaci muna kira da cewa a ɗora aiki da gidan sabro wannan mai magani kuma mace mai juna biyu akwai magani da ake bata na kai wanda muke ce ma tpe to duka wannan yan an haɗa su su ne suka kawo wannan ne tasiri na kawo ci gaba da muka samu ko da yake cutar malaria takan tsananta hakan na samo tushe daga kasamta wace ke samo asali daga halayen mutane malam ibrahim kaka ya dawo da maganar gargadi ga galibin mutane Masha Allahu shi dama bisa harka kowa ce kukuwa da masasar cizon sauro abu na harin wanda za ya bunga tankara shine tsafta tsafta ita ce abin ga na farko tunda shi sauro baya samu ya aihahu ya walwala inda addakwai abin ga tsafta sai inda addakwai datti nan ne yake nasa kwanshi nan ne yake kyankyashewa don saboda haka tsafta ita ce abu na gaba bisa harka kokowa da masasar cizon sauro kenan ya kamata duka al'umma kiran zamu gida su shine a kiyaye bisa harka a da kokari bisa harka na tsabta ta cikin gida tsabta ta bayan gida kuma abin da ya fuskanci duka santoci kuma da su kuma hakumai kawo meri su kula da shashare duka santoci ya zamanto duka akwai tsabta sosai rigakafi dai ya yi magani sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar niger masana harkar kiwon lafiya na ƙara nuni da cewa kiba na ɗaya daga cikin abin da ke haifar wa ɗan adam kamuwa da cututtuka daban-daban ciki har da cutar siga. Muhammad Salisu Rabiu ya aiko mana da rahoto akan illolin da yawan kiba ke haifarwa. Ko mai sauraro ya san illar da kiba kan haifar ga lafiyar ɗan adam musamman ma tasirin da kibar ke da shi wajen haifar da kamuwa da cutar suga. Wannan ya sa masana harkokin lafiya ke kira ga jama'a su kaucewa kamuwa da larurar ta kiba. Dr. Ibrahim Mai Gezawa ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ya yi ƙarin haske akan illar ƙiba a tsakankanin al'umma. ita dai ƙiba na farko tukunan aka ce mutum yana da kiba mai ake nufi Ƙiba tana nufin taruwar kitse a cikin jikin dan adam don eh, misali mutumin da yake cikin koshin lafiya mai matsakaicin shekaru ana samun ƙwayoyin halitta na kitse sun kai kusan biliyan arba'in a jikinsa to a yayin da aka ce mutum yana yana da kiba kana zancen karuwar waɗannan kwayoyin halitta na kitse su kai kusan biliyan ɗari shi kitse da kake gani ita ma wata halitta ce tana iya yaduwa tana iya rarrabuwa tana iya kuma kumbura yawanci yanayin cin abinci da mutane suke yi musamman wanda yake dankare da eh, kitse ko maiko yana samar da kuzari mai ɗimbin yawa wanda idan wannan kuzari ya shiga jiki kuma mutum bai yi amfani da shi yadda ya kamata ba to zai je ne ya dankare a wani sashe na jiki to a da can kamar lokacin shekaru aru aru da suka wuce kakanninmu da yake mafi yawancin yanayin da suke ciki za ga manoma ne ko mafarauta ne sannan kuma a wannan lokaci akan sami yanayi na yau akwai abinci gobe babu saboda an samu fari da sauransu to mm. wannan yanayi na ajiye shi wannan kitse a wani sashe na jiki yakan taimaka saboda a yayin da akwai abincin in aka ci jiki ya juyar da shi ya koma kitse aka ajiye shi a wani sashe na jiki to a yayin da kuma aka zo babu abincin to kaga shi wannan eh, kitse da aka ajiye zai zama wata kafa daga inda za a iya samun kuzari da za a amfani da shi to wannan kaga su ya taimaka musu sosai to amma a zamanin da muke cikin musamman a biranenmu tunda yanayin kazar-kazar ɗin da sauransu ya ragu sosai to idan ya kasance mutum yana ciye-ciyen abinci da yake dankare da kitse din da mai barkatai to lalle bayan jiki ya yi amfani da abin da yake bukata ragowar zai ajiye shi to kuma ba kazar-kazar din ake ba ba ayyukan karfin ake ba sannan kuma babu wannan yanayi na yau da abinci gobe babu abinci to me hakan zai haifar ga jiki yawa to hakan abin da zai haifar shine abin da ake kira kiba din to dan to kuma ya danganta ga a wanne bangare na jiki dan saboda ita kiba akwai kiba ta bai daya wace a hausance ma aka kalli mutum za a ce ai yana da kiba eh ai gaba daya yake so akwai kuma kiba da haka in ka kalli mutum ba lalle ka ce yana da kiba ba to amma kuma za ga yana teba to kaga wannan kitsan ya kasance an ajiye shi a wannan bangare kenan na tsakiyar ciki kenan yawa to shine ake kira teɓa to a zahiri ma in kana magana a kan illar da kiba take da ita dangane da lafiyar ɗan adam to teɓa ta fi illa fiye da ma kiba ta bai ɗaya saboda eh, teɓa ita ce tafi aka ba alakanta ta da cututtuka irin su ciwon siga da hawan jini da ciwon zuciya ta wani lokaci ma har da ciwon daji da yake na bangarori daban-daban na jiki kama a mata misali nono mahaifa ko kofar mahaifar kanta a maza akwai irin eh, eh, ciwon daji da ya shafi a wani bangare na hanya na mafitsara da ake kira prostate eh, haka kuma zai iya zai iya an alakanta irin wannan yanayi na kiba da ciwon daji da ya shafi babban hanji da dai sauran matsaloli Dr. Ibrahim Danjimai Gezawa ƙwararren likita a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto daga kanan dabu, Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.